This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyin na kuma tare muke da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki da muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 18 ga watan Yuli. A cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji cewa wata tawagar jami'an gwamnatin Amurka ta isa Najeriya domin tattaunawa kan hanyoyin da 'yan Najeriya da mazauna Amurka za su ba da gudunmuwa ga ci gaban kasashen biyu. a jamhuriyar Nijar kuma wata tawagar ministocin kasar Turkiya ne suka kai ziyara domin karfafa hulɗar diflomasiyya ta fannin tsaro makamashi ma'adinai da kuma kasuwanci. Rahotanni daga Najeriya na bayyana cewa gwamnatin tarayyar kasar ta ba da sanarwar cimma matsaya kan mafi karancin albashin ma'aikata na naira dubu saba'in. Akan wannan ne muke son jin ra'ayoyinku can gaba a cikin shirin muna kuma nan tafe da shirin yanayi da muhalli. To amma kafin duka waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. ta jama'a assalamu alaikum. Kuri'ar da Majalisar Dokokin Isra'ila ta kaɗa wacce ke adawa da kafa ƙasar Falasɗinu ta janyo suka daga Falastinu da wasu ƙasashen duniya inda majalisar ta ce samar da ƙasar babbar barazana ce ga Isra'ila. Majalisar ta ɗauki wannan matsaya ce yayin da ya rage 'yan kwanaki Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya kawo ziyara a nan Washington DC. a daren laraba majalisar dokokin mai mambobi 120 ta ce kafa ƙasar palestinin a yankin da isra'ila ta mamaye zai sa rikicin bangarorin biyu ya ci gaba da ɗorewa ya kuma ƙara jefa yankin cikin rudani hukumomin palestinawa dai sun ce ba za a taba samun zaman lafiya ko tsaro ba idan ba a sama musu ƙasa ba suna masu zargin isra'ila da jefa yankin cikin yanayi wato mummunan yanayi shugaban amurka joe biden ya faɗa manema labarai cewa yana cikin ƙoshin lafiya sauyi bayan da gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar covid-19 biden ya bayyana hakan ne ga manema labarai yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa delaware shugaban na amurka mai shekaru 81 ya harbu da cutar ne bayan gangami na farko da ya halatta a las vegas a ranar laraba inda aka gano yana dauke da alamomin cutar a cewa sakatar yada labarai a fadar white house karin jim ta kara da cewa tuni an yi wa biden allurar rigakafin cutar tana mai cewa ya keɓe kansa a gidansa da ke delaware a yau alhamis ake sa ran tsohon shugaban amurka donald trump zai yi jawabi a babban taron jam'iyyarsu ta republican inda zai bayyana amincewarsa da zaben da wakilan jihohi suka yi masa na zama ɗan takarar jam'iyyar a zaben watan nuwamba jawabin na trump zai zo ne kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a lokacin da wani dan bindiga ya yi yunkurin halaka shi a wani gangamin yakin neman zaɓe a pennsylvania a ranar asabar jawabin na trump zai wakana ne har ila yau kwana guda bayan da jd vance wanda ya zaɓa a matsayin mataimakinsa ya yi nasa jawabin a gaban babban taron jam'iyyar my fellow americans and my fellow republicans My name is JD Vance from the great state of Ohio. Vance kenan a lokacin da yake gabatar da kansa a karon farko yake cewa ya ku 'yan uwana Amurkawa ya ku 'yan uwana 'yan Republican. Sunana JD Vance daga jihar Ohio. Ana sa ran Trump zai amince da wannan zaɓe wanda shine karo na uku a jere da jam'iyyarsa take bashi takara a gaban dubban magoya bayansa da ke halartar gangamin a birnin Milwaukee. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rotani na cewa akalla mutum sama da sha tara sun rasa rayukansu a gama da 'yan sanda suka yi da ɗaliban da ke zanga-zanga a kokarin da jami'an tsaro suka yi na dakile boran da ke adawa da yadda ake raba ayyukan gwamnati a bangladesh ɗalibai a ƙasar ta bangladesh sun kwashe makonni suna zanga-zanga inda suke zargin cewa gwamnati tana raba ayyukan gwamnati ga mukarraban 'ya'yan jam'iyya mai mulki ne kadai sai dai zanga zanga ta jirkice ta koma tarzoma tsakanin ɗalibai masu boran a gefe guda da kuma 'yan sanda da ɗalibai masu goyon bayan gwamnati a ɗaya gefen ya zuwa yau alhamis adadin mutanen da suka mutu a wannan zanga-zanga ya kai mutum 25 sabon firaministan birtaniya keir starmer na karbar bakuncin shugabannin kasashen nahiyar turai a yau alhamis yayin da ya fara yunkurin ganin ya gyara dangantaka da kasashen yankin bayan da 'yan conservative suka fitar da kasar daga kungiyar tarayyar turai Britain's Prime Minister, Sakir Starmer, is welcoming some 45 European heads of government in a summit to discuss wakiliyar kamfanin dillancin labarai na AP ta ce Prime Minister Birtaniya Siya wato Sakir Starmer ya yi lale marhaban da shugabanni kusan 45 daga kasashen yankin don tattauna batutuwan da suka shafi kwararar bakin haure makamashi tsaro da barazanar Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin da ke halartar wannan taro. stama wanda ya kada jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya da gagarumin nasara a zaben da aka yi makonni biyu da suka gabata ya sha alwashin ganin ya daidaita dangantakar birtaniya da sauran ƙawayenta da ke nahiyar turai Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. wata tawagar jami'an majalisar ba da shawara kan 'yan kasashen waje mazauna amurka ta shugaba biden ta isa najeriya domin tattaunawa da hukumomi da masu ruwa da tsaki kan sha'anin 'yan afirka mazauna amurka daraktan sashen tattalin arziki da saka jari na hukumar kula da 'yan najeriya da ke kasashen waje abdulrahman tarif ya yi wa wakilin mu umar faruk musa karin bayani akan tattaunawar wadda za ta mai da hankali kan hanyoyin inganta saka jari da kimiyya da kuma fasaha. bangare din suna a kan yadda wanda suke zama a Amerika musamman yan Afirka yaya suke fahimtar rayuwa wato da gwamnatin Amerika din kuma da kuma sauran kasashe. To sun ji wannan su ji daga gare mu wani irin shawarwari za su iya su ba gwamnatin su wurin hada-hada da kuma harka da mazauna kasashen waje. To alhamdulillah an zauna an tattauna kuma an samu fahimta. To ku wakilan wannan hukumar daga Najeriya me kuka gabatar wanda kuke fatar Amurka ta yi wa 'yan Najeriya wanda zai ƙara inganta mu'amala ta cinikayya da kuma zamantakewa tsakanin ƙasashe ko wakilan ƙasashen biyu. Eh, akwai kasashe wato ita kasar amerika da kanta ta ma yadda kuma ta ba da muhimmanci akan cewa 'yan najeriya mazauna amerika ba karamin gudunmawa suke bayarwa ba wurin tattalin arzikin amerika bayan haka akwai ababen da ke fuskantar 'yan najeriya a ita kasan amerika abin da ya shafi takardunsu har abin da ya shafi gurin taimako a cikin irin ayyukan da suke yi because in ba su samu irin wannan taimakon ba akwai irin taimakon da ya kamata su yi wa kasar da suka fito daga kamar Najeriya da kuma sauran kasashen Afirka abin da ya shafi harkar tattalin arziki da abin da za su iya su sa hannun jari ga masana'antu da suke kasar Afirka abin da zai iya taimaka su samu su taimaka gurin bunkasa ayyukan ilimi da kuma kiwon lafiya da kuma noma da wasu ababen irin wannan to a da can gaskiya wasu wanda ba Afirka ba sun fi samun irin wannan taimakon daga kasar Amerika ba su 'yan Afirka mazauna Amerika wannan muhimmanci sosai da muke so ba. Akwai takamaimai matsalolin da 'yan Najeriya ke fuskanta a can Amurka wa'anda kuka gabatarwa waɗannan wakilan na Joe Biden domin a ɗauki matakan warware su? Eh, ganin cewa duk kungiyoyi na 'yan afirka mazauna amerika sun samu goyon baya sun zo da bukatu wanda yana da muhimmanci gurin taimakawa kasashen su ce da can ba a samu haka to muna so america da kuma sauran kasashe su ɗau irin wannan bukatun da nemanci don su kasashen waje suna kukan mutane daga kasashen afirka suna shigowa da yawa kuma wasu ba tare da aiki ko wani abu ba Ko kuma muna ganin cewa ai akwai abubuwan da ya kamata da su suna yi a nan gurin zai taimaka wurin ƙara aikin yi da kuma abin da zai iya taimaka rayuwar mutane a nan gurin wanda ba lallai ne sai sun ji cewa sun tashi sun je can gurin Abdulrahman Tarab kenan, daraktan sashen kula da tattalin arziki da saka jari na hukumar kula da 'yan Najeriya da ke kasashen waje. Kasashen jamhuriyar Nijar da Turkiyya sun cimma wasu yarjejeniyoyin aiki tare a fannonin da suka hada da tsaro da makamashi da ma'adinai da kasuwanci. A wani mataki da kasashen biyu suka bayyana a matsayin ƙara jaddada daɗaɗɗiyar alaƙar da ke tsakaninsu. Wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma ya yi kuma na da ƙarin bayani. Ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan da abokin aikinsa na tsaro Yasser Guler da Alfarsiyan Bayraktar na makamashi da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da daraktan ma'aikatar tattara bayanan sirri Ibrahim Kalin da Haluk Gorgu sakataren tsaro da masana'antu sai ƙaramin ministan kasuwanci osgur volkan agar ke kunshe a wannan tawaga wacce ta fara da ganawa da firaministan niger ali lamin zen a matsayin taron share fagen jerin zaman da bangarorin biyu suka yi a wunin laraba 17 ga watan yuli da yake bayyana ra'ayinsa kan sabuwar alkiblar da aka dosa a tafiyar kasashen biyu dan fafutuka alhaji salisu amadu ya ce irin wannan hulɗai ai ita ce ake nema tunda ita ce take hudu ƙasa daga cikin yanayin da take ciki a yau ba nijar ba duk ƙasar duniya tana so ta yi hulɗa da cirki allah ba mu dogon rayuwar da za mu ci ribal wannan abubuwan da aka sa gaba daga bisani kowane daga cikin ministocin turkiyyar ya gana da takwaran aikin sa na nijar inda suka tantauna kan fannonin da nauyin gudanarwa ya rataya a wuyansu turkiya da ke cikin masu kamun kafa don ganin ta samu mashiga a harkokin ma'adanai irin su zinare da uranium din da allah ya huwa cewa nishar na hangen karfafa hulɗar tsaro da ƙasar mai fama da hare-haren ta'addanci da na 'yan bindiga jim kaɗan bayan da suka gana da shugaban majalisar cnsp janar abdulrahman chani a fadarsa ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan ya bayyana cewa Türkiye Ya ce Turkiya za ta ɗauki dukkan matakan gudanar da ayyukan ci gaba da tabbatar da ƙudurorin da aka sa gaba don kyautata hulɗar ta da Nijar. Turkiya na ɗaukan yaƙi da ta'addanci da muhimmancin gaske kuma kamar yadda aka sani matsala ce da ta'addabi yankin Sahel. A shirye muke mu taimaka da ƙwarewar da muke da ita a irin wannan aiki. To koya ƙwararru ke fassara wannan yunkuri? Mustapha Abdullahi masani ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa. Dama akwai ma'amala da ƙasar Turki musamman na tsaro. Ada ma'aika san Nijar suna sayan makamai a wannan ƙasashe. Yanzu ga haraka ta kasuwanci da kuma haraka ta ma'adanai musamman su wani uranium wani petroleum. A wani kware bikin da ya gudana a ƙarshen rangadin wannan tawaga ta jami'an gwamnatin Turkiya. ministan man fetur na nijar mustapha barke da takwaransa na makamashi da ma'adanan karkashin ƙasar turkiyar sun saka hannu kan wata yarjejeniya a fannin man fetur da iskar gas jigo a ƙungiyar kodayo da ke kula da kare hakkin jama'a a fannin makamashi injiniya rabi'u malam isa kwararre kan harkar makamashi na ganin alamun haske ta tattare da wannan yarjejeniya kamfanin nuwa in suka budu wani babban alheri ne ga ƙasa ƙasa za ta samu kudaden shiga matasa za su samu aiki. Shekaru da dama Turkiyya ke hulɗa da Nijar a fannin ilimi da ayyukan gine-gine kasuwanci da yawon buɗe ido. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A da Sule Mummuni Barma. To kafin mu je ga buɗe layukan muna tarho ga shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A ranar uku ga wannan wata mai ci na Yuli ne aka yi wani ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar Legas wanda ya haifar da ambaliyar ruwa a wasu sassan jihar. Lamarin da gwamnatin jihar ta danganta da yanayin jihar. ko yake bisa al'ada a farkon duk shekara hukumar hasashen yanayi ta najeriya tana ba da sanarwa akan hasashen ta na kakar damuna kuma a bana ta yi bayani cewa jihar lagos wasu jihohi a sassan kasar baki ɗaya za su fuskanci matsalar ambaliyar ruwa da zummar ɗaukan matakan kan da girki Wannan shine dalilin da ya sa na tuntubi Samani Idris Kaura, dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya kuma masanai akan al'amuran sauyin yanayi wanda ya ce batu ne da ke bukatar gwamnati ta sanya ido akan ayyukan da mutane suke aiwatarwa. Shi ambaliyar ruwa akwai abubuwa biyu da ke kawo shi waɗanda Allah Ubangiji ya kawo kamar irin samun ruwan sama mai yawa ko kuma yanayi na wasu gurare da suke suna kusa da gulabe akwai kuma mutane suna yin abubuwan da ke sa a samu matsala ta ambaliyar ruwa kamar su je su yi gine-gine akan hanyoyin ruwa da kuma zubar da shara a magudanan ruwa da sauransu jihar Legas tana cikin jihohi a najeriya waɗanda suka saba samun matsala ta ambaliyar ruwa hmm. saboda kowa ya san jihar Legas ya san jihar Legas zagaye take da ruwa sannan kuma a jihar Legas babu isasshin magudanan ruwa a wasu unguwanni kuma akwai mutane da ke zama kusa da ruwa ko kuma sun zo sun yi gine-gine a wuraren da bai kamata a yi gine-gine ba a watan da ya wuce na ga kwamishinan kula da muhalli na jihar lagos ya ji a irin waɗannan guraren ya ba da izini a ruguje wasu gidaje waɗanda bai kamata a gina su ba to akwai laifin mutane da suna zuwa suna gine-gine inda bai kamata a yi gine-ginen ba ita kuma mm. gwamnati bai kamata a ce bata san cewa ana gine-gine a gurin ba ya kamata a ce gwamnati na sa ido kar ma a yi gine-gine a waɗannan guraren. So hukumomi kamar Nigerian Meteorological Agency masu kula da yanayi da Nigerian Hydrological Agency wadda hukuma ce a ƙarƙashin ma'aikatar ruwa ta tarayya ita kuma wadda na fara faɗi ƙarƙashin ma'aikatar jiragen sama da yanayi suna ƙoƙari a kowane shekara su ba da shawarwari game da ambaliyar ruwa da kuma matakan da ya kamata a ɗauka. Kuma jihohi da aka faɗi cewa za a samu ambaliyar ruwa a jihohin su ma suna nasu ƙoƙarin. Kamar jihar Kano na ga kwanakin baya Dr. Nuruddin Abdullahi coordinator ne na ita hukumar ta NIMET da kuma kwamishina ta muhalli sun ba da shawarwari ga mutane so kamar da na fara faɗi manyan abubuwan da ke kawo ambaliyar ruwa bayan su natural causes na samun ruwan sama da yawa da kuma matsalar nan ta canjin yanayi su ne rashin tsare-tsare na gina birane idan akwai tsare-tsare na gina birane akwai wuraren da bai kamata a yi gini ba sannan kuma akwai matsala ta mutane yanzu mutum zai sha ruwa ya jefar da ledar pure water a cikin magudanun ruwa ya kamata a ce a ƙara wayar da kan jama'a ta kafofin yatsa labarai ma'ana rediyo talabijin da kuma kafafen yatsa labarai na social media na zamani. a nashi bangaren kuma farfesa abubakar mamman manzo na jami'ar Tuladeri ya ce ita ma jamhuriyar Nijar tana cikin barazanar ambaliyar ruwa a bana sakamakon sauyin lokaci a saukar damuna. shekaran jiya zance a Nijar an samu ruwa inda ya sabuka kwatancin milimita 222 a wani gari cikin jihar da magaran zandar wanda ake kira a runguza ko ina ruwa ne irin wannan yanzu aka samu ɗaya biyu kenan kaga garin nan bai zamuwa a yanzu ma haka maganar da mutane suke yi in cika shurara mutane suna cewa gidaje suna ta zubewa kuma babu inda za a fake to duka wannan cikin illolin gurɓacewar yanayi ne canjin yanayi wanda yake shi ne umma abu isa duka irin wani abubuwan kuma yanzu wai a ce kamar tsakiyar damunan ne ba a sani ba kuma yanzu nan zuwa karshen wannan watan na julai da kuma zuwa watan august ne za ta bada da mana amma dai ana nan yanzu ana ruwa kamar da bakin kwarya kamar yadda ake faɗi allah ubangiji ya daidaita mana wannan albarkacin ruwa da suke sauka ya sa za mu yi muma yadda za mu cin moriyayi ruwan nan da suka sabka da kuma wanda suke a gaban suke ta sabka da za su sabka shi dai wannan yana gwada yadda kamar mai damuna ba wani wanda zai ce kamar irin yadda da aka sani a ce ruwa in ya kama a lokaci kaza tunda saboda wannan watan yanzu ba wai watan ruwa ba ne ba ma lalle ana samun ruwa amma dai watan ruwan yanzu ana ɗayan kamar zuwa cikin august to amma yanzu cikin wai mana cikin tsakiyar watan julai ne wai a shi ne ake maka ruwa kamar da bakin kwarya yanzu to lalle <laughs> dalilin akwai canjin harkokin yanayi kuma wanda suna da illa ga mazamni da kuma duka inda shi kuma farfesa abubakar dambazau malami a sashen kimiyyar ilimin geography a jami'ar fasaha ta wudil ya yaba da yunkurin gwamnatin jihar kano na samar da dokar sauyin yanayi ƙarƙashin jagorancin watershed erosion and climate change agency wato hukumar da ke kula da sauyin yanayi da zaizayar ƙasa amma ba girin-girin ba ta mai. gaskiya watan da farko ma dai abin mamaki ne a ce sama da shekara talatin ko arba'in da muke zaune a matsayin jiha irin ta Kano da kuma masana da suka san menene illar shi wannan canjin yanayi da illolin da zai iya jawowa ga al'umma ga ƙasa ga baki ɗaya a ce a matsayin mu ta jiha kamar Kano ba mu da wani tsari ko daftari da zai kawo hanyoyin da za a yi maganin ita wannan matsala da take babba ce take addaba duniya kuma take addaba al'umma musamman ma mu jihar Kano da muke da tarin al'umma masu yawa da kuma yawancinsu manoma ne kuma kuma mazauna karkara da birane mm. inda wannan illa ta canjin yanayi ta fi addaba al'umma ga baki daya amma a wannan lokaci gwamnati ta yi tunanin lalle ya kamata a ce an sami wannan daftari kuma suka shirya wannan taro shine na biyu domin a kira mutanen da suke da ruwa da tsaki su ba da shawarwarin da ya kamata domin a ce an fito da shi wannan daftari an inganta shi domin kuma a fara aiwatar da shi yadda zai amfanar da al'umma so wannan abu ne mai kyau kuma abu ne da ya dace kuma abu ne da ya kamata a ce tintini an yi amma ba a yi ba to amma yanzu kuma an sami ita hukuma da ta shiga gaba domin sanin mahimmancin abin aka zo aka ce a yi to kuma ya kamata a ce in an yi din a tabbatar cewa an aiwatar da shi domin a samu ci gaban da ake bukata a kai mafi yawancin matsalolin da muke da su a kasar nan shine ba wai yin daftarin ba mhm. amma babban matsalar shine akwai abubuwa da dama an yi su tsare-tsare masu kyau waɗanda an aiwatar da su za a samu ci gaban da ya kamata amma an yi din sai a bar su a nan ko dan dalilin siyasa ko kuma dama can watakila tunanin da yasa aka yi din shine akwai wani abu da aka hango a sama ko wani kuɗi da ake so a samu sai kuma aka ce a'a ai ba za ku samu wannan kuɗin ba sai kuna da daftari mai kama kaza mai kama kaza da karan kuma in aka zo aka yi sai a ba abin ba tare da an yi amfani da shi ba. Ni sauraro mun koro bayanai amma kuma lokaci ya ci mana sai a biyo mu a wani sabon shirin zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince. Yanzu a madadin Farfesa Abubakar Mamman Manzo, Malam Sammani Idris Gaura da Farfesa Abubakar Dambazau. da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mutara ashiri na gaba Tuwa gaida Aisha Mu'azu. masu wurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a sauraron matashar mata biyu a Afirka akan mita 200.5. ba ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a hausa da ko kuma sashen hausa.com To rahotanni daga Najeriya na bayyana cewa gwamnatin tarayya ta cimma matsaya da kungiyoyin kwadagon kasar kan naira dubu saba'in a zaman mafi karancin albashi ga ma'aikata. An sami cimma matsayar ne a wani taro da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gudanar tare da shugabannin kungiyoyin kwadagon a yau Alhamis. Bayan kwashe tsawon lokaci ana kai ruwa rana. To shin a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a fafutukar da 'yan kwadagon suka kwashe tsawon lokaci suna yi? Sai ku bugo ku bayyana mana ra'ayinku da kuma musamman tasirin wannan lambar da za a kira mu kamar kullum biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma sai an fara sa alamar tarawa da kuma ɗaya. Muna da mai kira daga Katsina, wake kan layi daga Katsina. Hello? to ina ga mun rasa na katsina kamar yadda muka ambata muna so ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayi dangane da tasirin wato wannan matsaya da aka cimma tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da kuma kungiyar kwaragon kasar ko kuma kungiyoyin kwaragon kasar kan naira dubu saba'in a matsayin mafi karancin albashi shin wannan za a ce wato ya biya wato doguwar fafutukar da aka daɗe ana yi da ta fara tun daga yaje yajin aiki da dai sauransu da kungiyoyin kwadagon suka daɗe suna yi dangane da neman wato ingantaccen wato mafi karancin albashi sannan kuma wani irin tasiri ne wannan al'amarin zai haifar ga wato abin da ya shafi su kansu jin daɗin su kansu ma'aikata tattalin arziki da sauransu muna da wani daga nasarawa wake kan layi a nasarawa na nasarawa kana jin mu hello na nasarawa kana tare da mu to da alama na nasarawa shi ma layin nasa ko kuma wato na'urar ta dan sami tangarda kamar yadda muka faɗa wato a ministan watsa labarai shine ya bada wannan sanarwa cewa wato an sami cimma wannan matsaya bayan kungiyoyin kwadagon sun tattauna da shugaban najeriya bola ahmed tinubu inda suka kai karshe kuma suka gudanar da shi wato suka amince aka kuma wato rattaba hannu akan yarjejeniya shin wani tasiri ne wannan al'amarin zai haifar kuma muna ganin wannan za a iya ce ya magance ko kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu a fafutukar da 'yan ƙungiyar kwadago suka daɗe suna ta yi akan wannan al'amarin wani tasiri kuke ganin zai yi ga su ma'aikatan da kuma tattalin arzikin najeriya talakawan najeriya ga baki ɗaya kasancewar ana ganin abin da ya shafi albashi duk da yake ba duka 'yan najeriya ne ma'aikata ba amma abin da ya shafi albashi akan ce ya shafe su wasu lokutan na amto bari mu ga ko kuma mu ji wani daga kaduna wake kan layi a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Na'am. Ah. Umar Faruk Umar Faruk barka da dare. Barka ka dai sannu ba da ra'ayi. Suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Na'am. To alhamdulillah dangane da wannan matsaya da ita kanta gwamnati ta samu da ya kwadago abubuwa ne wanda suke damun yajin ashin ba wai shi muke so ba amma abin da su yan ya kwadago nake so in gaya musu cewa wannan magana da tsarin wannan albashi babu abin da zai haifar a Najeriya illa hawa farashi. yadda ake fama da wani hau farashin kaga idan muka ɗauki irin batutuwan abin da aka ce an ƙara wannan farashi wallahi dole 'yan kasuwa za su ƙara kuɗi saboda suna ganin cewa wata yana karewa ai ma'aikata sun samu ƙarin albashi an raba musu ko kuma an jujjuya kuɗi sun ƙara yawa da haka mu abin da muke fata dai wannan irin wannan abu kun a ce an nemi irin wannan ƙarin albashi gara a nemi matsalolin da najeriya take ciki da matsalolin da ita kanta bangaren wannan janyi talafawar fetur zai jawo mutane ko kuma ya jawo al'umma to malalla to malalla malam musa garo muna da wani akan layi a naija wake kan layi daga naija Ibrahim ya wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger nan ba amurin matasan Afirka rashin jihar Niger. Na'am a takaice Malam Ibrahim a bayyana ra'ayi. to a kanan gaskiya wannan al'amari da aka yanke hukunci a yau gaskiya kulle ba ta biya kudin sabulu ba ya kamata a ce sun su mu musamman manya a ƙasa yi sun tana su tabbatar da abun da zai zama ma najeriya ci gaba ba koma baya ba dan tallafin mai shine matsalar mu a najeriya kawai a maida tallafin mai shine kawai ci gaban mu kuma da dukkan wani dan najeriya shine abin fatan mu kenan to masha Allah a tare da fatan a kiran waɗanda aka yi ya isa ga kunnuwansu a wake kan layi kuma sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi na'am to menene ra'ayi to ra'ayina dai lallai muna goyon bayan karin albashi da aka yi wa ma'aikata to amma babban abin da muke so muna so kada kaya a kasuwa ya yi tsada lalle gwamnati ta kula sosai kada kaya ya yi tsada saboda wanda ba su albashin su ma su samu kuɗin da za su saya amma idan aka ce kaya ya yi tsada lalle to ma'aikacin ma ba zai ji daɗi ba sannan kuma wanda ba su aikin su ma ba za su ji daɗi ba daga karshe ina muku fata alkhairi mai magana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to daga bauchi bari mu isa da ah, kanan dabuwa ke kan layi a kano sa dan malam karamar hukumar tudun wada harkar najeriya to madalla bayyana ra'ayi garguje to ra'ayina gaskiya duka za a jinjina gwamnatin tarayya a jinjina yan kwadago amma karin kudin nan da aka yi gaskiyar al'amari a rinka hakuri ana tsara ana duban bakin gata ita kungiyar kwadago ya kamata hakura tunda 2016 an taɓa ta yin za a mai da mummanin wajen 50,000 wannan dubu hamsin nan amma su kabiru nasu suka dace suka kiyarta allah cikin hikimarsa to yau ga hungar yawaya yawancin mutum yin sa a kan tatin dan farko ba kula abu ake da ba abubuwan kasuwa tashi suke yi saboda ka babban abin da za a mai da hankali ita kun je kwadugo ta kada akalar gwamnati ita ce a kawo kayan aikin gona a kawo kayayyakin da za su samu matsalaha na talaka na ƙasa wannan ne tunanina da kuma gudun mata ga voice of na gode ku banda to madalla to muna godiya kwarai da gaske a bakin abin da zamu iya ɗauka kenan saboda karancin lokaci masu sauraron mu a nan wato muka kawo karshen wannan shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr chang ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.